Ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa tare da gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya sun buɗe cibiyar kula da masu fama da cutar gubar dalma da ke hallaka jama'a a jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ake samun masu ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba. Al'amarin da ƙwararru a kan fannin suka ci yana haddasa bazuwar cutar ta gubar dalma. An dai buɗe cibiyar ne a yankin ƙaramar hukumar rafi inda aka samu ɓarkewar cutar ta gubar dalma da ta hallaka yara 28 tare da dabbobi sama da ɗari a shekarar bara. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger ya yi ƙarin haske. Rafi local government akwai inda mutane suke zuwa suke neman su da gol su silba to idan suna yin wannan eh, nema dinnan suna dan ɓata ƙasan wurin sai mutum ya kama da cutuka kasan wurin gaba daya sai ya ɓaci ruwan garin ma gaba daya ya ɓaci su yaran suna cin har cikin abincinsu kuma har ta kan iska idan mutum yana zuwa yana fasa dutse ana fasa dutsuna ana neman dai abubuwan da za a samu dai a ci gaba da rayuwa amma ba bin shakan yadda ka'idan da ya kamata a bi shi to shine ake samu wannan matsalan so mun samu mutane wanda suke cima kansu likitoci daga ko ina a duniya daga kasan ture sun zo don suna da kafin yi eh, doctors without borders suna da su irin wannan cuta din suna da maganin da ake ba da shi domin mutum ya wanda ya um, cutan ga ya shiga jikinsa ko ya ci samu ƙarin ayan ƙasa-ƙasa ne ya shiga cikin jikinsa suna da maganin da suke bayarwa domin a samu lafiya A ƙarƙashin wannan shirin dai likitocin ƙasa da ƙasar har sun koyar da likitocin jihar Niger akan yadda za a yi saurin gano waɗanda suka harbi da cutar ta gubar dalma. In ji babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Ibrahim Tiffin. Su dai sun zo sun eh, koya mana da eh, likitocinmu ne da ma'aikatan lafiya a asibitin Kagara yadda ba wai lalle sai sun mun kai zamfara ba. ka san akwai suna da wani specialist lab eh, dakin gwaje-gwaje a anka yaran da suka kamu da cutan guban dalma ba sai lalle an kai su can ba nan kagara an laye da an fara an fara abin da bada magungunan wurin amma dai suna nan ma'aikatan lafiya nan na nan dun an samu akan kai musu kuma suna an ba mu eh, injinin gwaje-gwaje kuma inda za a gwaje a dibi jinin yaro a san in akwai eh, dalma ma'aunin dalma din ya kai da zai zama guba sa kawo yaron a ja cire abin da guban kafin ya kamu da ciwon. Ko baya ga buɗe cibiyar kula da masu fama da guba dalmar dai masu nazarin al'amura dai na ganin mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin 'yan ƙasa. Zai taimaka wajen shawo kan ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasar ba a kan ƙa'ida ba a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.